Mai gwamna abba kabir yusuf zai faɗi ko mai gidansa da tarabi musa hunkosa zai faɗi to a ƙarshe dai gwamna ɗin ya yi ganawa ta musamman da manema labarai inda bayan godiya ga allah da yabo daga ma'aiki sallallahu alaihi sallam, ya jaddada ƙudurinsa na cewa za su ɗaukaka ƙara saboda ba su gamsu da wannan hukunci da wannan kotu ta yi ba da wasu bayanai waɗanda ya yi game da wannan batu. Yau wani da wasu bashi.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 musamman 'yan jarida da suke wannan guri dukkanin godiya ta tabbata ga allah madaukakin sarki tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu biyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya al'ummar jihar kano za ku iya tunawa cewa kun zaɓe na ranar sha 18 ga watan maris na da da ashirin uku, a matsayin gwamnan ku mai cikakken iko kun zaɓe ni da yawan ƙuri'u wanda ya kai miliyan ɗaya da dubu goma sha tara da ɗari shida da biyu inda na ci zaɓe da tazarar ƙuri'u 128,897 inda abokan hamayya suka kai mu ƙara kotu a kan cewa ba su yadda da wannan amincewa da kuka yi mana kuka zaɓe ne wannan shari'a ta kai wata shida ana ta kuma a yau muna sane da cewa kotun sauraron kararrakin wannan zaɓe na gwamna wadda ta yi kamanin watanni shida kamar yadda na faɗa a yau laraba 20 ga watan satumba 2023 ta yanke hukunci wanda take ganin shi ne ya dace amma kasancewar su 'yan adam wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani bayan ɗaukar fiye da awoyi bakwai suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su misaltu ba dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha na so mai amfani da wannan dama tabbatarwa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai tsage mana gwiwa ba ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba muke muku alakulla domin mun yi imani cewa jarrabawa ce da ɗan takaitaccen lokaci in Allah ya yarda kotun ɗaukaka ƙara za ta gyara waɗannan kurakurai da wannan ƙaramar kotu ta yi a wannan shari'a daga ƙarshe ina ƙara gode wa al'ummar jihar kano tare da dukkanin 'yan jaridu wanda kuke ta ba mu goyon baya da ake ba mu a yaushe da kuma irin addu'o'i da bayan allah suke yi maza da mata manya da ƙanana, muna sane da cewa tun da aka kai mu kotu al'ummar jihar kano suke ƙoƙari, suke addu'a a ko da yaushe domin gaya wa allah irin wannan zalunci da ake mana kuma neman cewa allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa muna gode muku kwarai da gaske kuma yana so mai amfani da wannan dama don na ƙara kira cewa a ci gaba da harkokin rayuwa da cikinikiya da mu'amala cikin lumana da kwanciyar hankali tare da tabbatar muku cewa kotun ɗaukaka tsara za ta tabbatar muku da gwamnatin kusa in allah ya abin da yake gabanmu shi ne jihar kano ba mu da wata jiha wacce za mu yi da ita fiye da jihar kano kuma za mu yi matuƙar ƙoƙari mu ci gaba da yin ayyuka na alheri da muka bajiro su babu ja babu gudu in allah ya yarda sai mun tabbatar da cewa da abubuwan da muke muku alkawari in allah ya yarda ya lokacin da allah ya bamu sai mun tabbatar da cewa mun cika shi musamman harka ta fannin ilimi wanda kuka ga abubuwan da muke yi kuma za mu ci gaba da wannan yara da muka ɗauka za mu kai su kasashen waje za mu ci gaba da shi nan da 'yan sati kaɗan Allah yadda nake so ku zo ku taya mu murna za mu kai waɗannan yara kasashen waje su yoka wanda muke ta ƙoƙarin mu kyautata iliminsu musamman na firamare da secondary da makarantu na gaba da secondary in Allah ya da ba za mu ja da baya ba sai inda karfin mai kare a ala harkar kiwon lafiya wacce muka bujiro da ita in Allah ya da ita ma muna nan al'umma musamman mata da yara ƙanana su je su tabbatar da cewa in Allah ya da ba za mu ja da baya ba za mu yi musu dukkan abin da ya haka dukkan fannoni wanda kuka sani ana kokari za mu ci gaba da shi wannan hukunci da aka yi a yau ba ya ce wai mun bar gwamnati a yau ba muna da dama muna da wasu wa'adi wanda za mu kai wannan kamar yadda za mu shigar da wannan kara insha Allah akwai wa'adi idan can ma ba yi mana abin da ya kamata ba kuma akwai wa'adi insha Allah wanda za a je kotu ta so da haka kowa ya je ya ci gaba da harkokinsa mu kuma mu ci ina tabbatar jartarwa ta wannan gwamnatin Allah ya da wannan jiha za ta zauna Da kuma mu ci gaba da bujiro muku ayyuka kala-kala wanda zai tabbatar da cewa abubuwan da muka yi alkawari muna cika shi muna gode muku kwarai da gaske Allah ya taimaki jihar mu ƙara mana zama lafiya assalamu alaikum